wannan daura tamu a tsaya a kan bai'ul kilabi a ke illar hali din da abubuwa guda uku da ke cewa na mutu da biyu kusan mun dai ne na kawo a illa ta farko a najasa a waɗanda suke akan najasar sun ke illar da yasa aka hana a cikin kare shi ne saboda najasar aibinsa ko mun karanta kan cewar daga cikin sharaɗin abin da za a sayar ya zama su ba shi ko saboda da abin da yake najasa ne da halatta a sayar da shi saba an malikiya ba sa ganin najasar kare su kare a wajen su ba najasa ba ne saboda haka suke ce illar da ya sa aka hana a yi cikin kare saboda hannun da aka yi a rikin wato hana kiwon hana kishi annahi an ittihad da aka hana a rike kare ya nuna kan cewar ita ce illar da ya ba za a sayar ba za a ci kudin sa da uku kuma kamar da na ambata shi shine karaha ta zuriya saboda baya da cikin makarimul akhlaq cikin kare baya da cikin makarimul akhlaq wannan shine maganar al-ghubb to gidan akan wannan illar kika akan wanda a kan cewa illar in ma idan ta idan illar ta biyu da suka faɗa hadisan wato a rike kare za ka hadisan da suka ba da izinin a rike kare domin karauta ko kiwo ko domin gadi sai ce wannan illar ta gau saboda haka ya halarta a jikin wanda ta karfafa wannan hujja da riwayan da sa'i na wannan hadisin cewa annan sallallahu alaihi wasallam naha an illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kudin kare kudin kare sai karan farauta amma ya wannan hadisin ya ce munkar sai illa a cikin duk da yake waɗansu malamai sun karfi zuwa kamar ibn hajar da malaman malikiya sun karfi zuwa hadisi to idan ba riwayar ba ta inganta ba za ta inganta bisa illa wato hukunci zai iya inganta bisa illa kuma kun san illa idan ba mamcisa ba ce iskin ba su ne to zai zama to akwai majal na wato a na malamai ala ai hali idan mutum ya kaya duba ya da karnuka ya kamar irin karen da ake training wajen gano explosive karen da ake training wajen gano cocaine da karan da irin karnukan da ake sainin wajen gano barayi irin wanda za ki sai kudaden da ake kashewa a kan ba kaɗan ba ne kaga wannan idan aka ce ba za a ba za a sayar da su ba to kaga wannan manfa'a ce wacce take a mai amfani sosai kuma za a tushe ma al'umma hanyar ba domin in ba a training sun karnuka domin ina abubuwan waɗansu abubuwan ba wanda za su yi cikin karnuka ne to in da in ba za a yi in da ba a sayar da su ba wanda zai yi wannan ba wanda zai yi wannan wahalar na a yi musu wannan training da ba za a sayar da su to da kuma suna ta hukunta kan cewar wato a a sayar da saman kalfin idan zai karar an yi izinin a rike shi za a iya sayansa domin ta haka ne za a iya amfani da shi wallahu ta'ala alam wannan shine kaulin sufnun wannan shine kaulin as-sufnun daga cikin malikiya dan sufnun har yana cewa da malik ya ga abin da muka gani na wato yanda ake a yanda duk dukiyoyin mutane ke cikin hadari da ba kare ba har da mutanen ne za a iya sayansa saboda ganin irin bambancin lokaci tsakaninsa da wannan na'am sai mu ci gaba to da inda yace wa in kanat al manfa'atu la tajuz idan amfanin ba idan manfa'ar wato amfanin da za a yi da abin sayarwar la ta ba amfani ne wanda yake ne wanda take halatta ba fa hiya kal adam to manfa'ar ta zama su tankar babu ita ne ka alatin lahawi kamar alatin warki wato su ne kayan kiɗa da waka akwai amfani amma amfanin la ya ba a ce lafiyar ta tun da a ce wanda ke bata halatta ba da ita da wanda da ita da babu ta dinde ya sa ce fa hiya kal adam to da ka ga dole ai tafiyin manfa'a ta zama to manfa'a mubaha manfa'a wanda take halatta wannan babu sabani akan cewa alatul malaki ba su halatta a sayar da su ba a jirgin su bai halatta ba sun kudin su bai halatta ba don haka kuma illar rashin halarci din shine rashin manfa'a zai iya zama cewa asalin wannan shine hali akan bai'ul asnam tunda al-asnam jam'a wato su gumaka a tadurru wala tanfa cutarwa take ba ta amfani lima ta ya annabi ibrahim ya ce musu قال هل هل ينفعونكم إذ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون to ballantana ma kuma ya tabbata ma kan cewa ya du'u ka nafu aqrabu ilayhi yad'u laman darruhu aqrabu ilayhi min nafsi yad'u laman darruhu aqrabu ilayhi min nafsi saboda al'asnam suna da wannan illa cutar su ta fi kusa zuwa ga mai yin alaka da su bisa amfanin ta to da haka abubuwan da suke ba su da manfa'a sai ma cuta kamar alatul lahawi ga zai zama to asali da aka kiyasi a kansu shine hali akan cikin al'asnam to da wannan hadisin na jabir hadisi ne wato wanda yake um a cikin hukuncin al-mabud alayhi a cikin al alayhi wa qawluna ma'luman hadin mu da muka ce kuma daga cikin sharadin al-maqud alaihi ya zamanto ma'luman sananne taharruzan min al-majhul domin ai togaciya daga al-majhul abin da yake majhuli ba a san shi ba domin al-majhul yake fa bai bai'ahu la yajuz domin cinikinsa bai halatta ba me yasa cinikin al-ma'lum wato al bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana bai'ul mulamasa ya hana ya hana bai'ul munabaza tunda a cikin bai'ul munabaza ba san abin da za ka siya ba shi ne ke a kan duk abin da ya fada ka siya shi da kaza ba san kan abin da za ka fada ba illar wannan shi ne aljihala to kuma me ce me yasa jahala take ta zama to illa a cikin wannan saboda in wasu wannan cikin zai kai zuwa ga asalul ba shi dukiya ba da haƙƙi ba da haƙƙi ba tunda abin da za ka bayar yana da kima Ya kuma abin da za ka karba ba ka kai shi to da ka ba da yadda za a yi zama to kan cewa an ci abin da aka tunan dukiyarka an fi na tunan an same shi yadda ka ba babu yadda a ciki to da ka babu ta haƙƙoƙin riba saboda ta haka kuma ya kai zuwa ga abdul malik bin babu illa annahu yajuzu bai'ul juzam sai dai cinikin aljuzam wato zubi na abinci yajuzu yana halatta da sharfai da sharafi guda biyu saboda shi aljuzat majhul ne dan bakkan likidarin ko nawa gani ko in aka yi zubin abinci za ka yi kanin ko kwano nawa gani da aka kaga akwai jahala to amma an halatta shi bi sharfai da sharafi guda biyu ahaduha ma sharafi na farko an yankuna min ma yukalu aw yuzan ya zama to abin yana daga cikin abin da ake auna shi ne ko kuma ake auna shi da kwano ko kuma ake auna shi da nauyi kadda'an kamar abinci wa shirbihi da makamancinsa ne kamar irin ciyawa ko kamar abincin dabbobi wala yajuzu kusi ma lahu khatar baya halarta a cikin abin da yake da kima sosai abin da yake da tsada kamar a ce wato dutse ne dutse ne tsada precious stone a ce zubin precious stone cikin hannu a ce za a yi cinikinsa mubadara ta mubadara saboda haka dole a wasu jabaru a hadu kuma wanda yake ake tuta wanda yake ɗin fuska wani da kowane guda ɗaya da suke bayi bi ma'ana ɗayansa ba dai yake da sauran ba gaskiya ta tufafi ba zai yi ba a zo a yi cikin ko tufafi ga baki ɗaya a haɗa wanda na jirgin dina bai ulbarnanis wannan daban ne bai ulbarnanis babu ne inda shi ai babu jahala a cikin nan inda gila za a fitar da samfur ake ga abin da ke kuma a cikin kowace gila akwai a tabba a da gila na? eh to dai shi ne sharakin baibul juzaf idan ya zama to abin da a baibul barami ya halatta idan abu ɗaya daga ciki shi ne yake abin da ke cikin amma in ba haka ba a in dai ba wani abin amma kamar ba abin wanda yake da kima ba yanayin jaka ba ai to ai cewa yake wani lokaci ko an ce haka sai abu ne sai an gaba shi bai dan saudiya su ne su ne ba mu kani na to wannan sai dai kawai ya zama to ta babin cewa tun da ba abu ne wanda yake mai tsada mai kima sosai ba za a yi samun ne a cikin ka. wadda rahim haka zalika wato kuɗi na eh, dirhami kuɗi a dirham shine kuɗi da yake na azurfa siyarsa a karshe musu wa wahir da kuma wato jauhara shine wato duwatsu waɗanda suke masu tsada khilafan lahuma tsakani ga abu hanifa da imam shafi'i ba su yadda da cinikin ba su yadda da su sun yadda da cinikin abin da yake a baki daya su cinikin aljuba bai halatta a gare su ba saboda wannan ai a wannan ilimin a wannan abin a wannan illa ta jahala wala fi ma yuba bil adad kalmawashi haka dalika abinda ana sayar da shi ne da adadi daya biyu uku bai halatta a kai shi zubin sa ba kamar dabbobi kamar dabbobin da kamar dabbobi kamar raguma shanu da awaki bai halatta a ce ka ce za ka zo kai garki babu wanda da ko nawa ne ba الثاني شرط النبي لشرك جزاء أن يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل به ya zamanto da mai sayarwa da mai saye sun yi daidai a cikin saninsu da gwargwadon abin da gwargwadon zubin da kuma rashin sanin su da shi khilafan lahu ba sabani da Abu halifa da Ashafi su duk a wannan ba su yarda da su ba su yarda da bai'ul al ba wa qauluna wannan shine wannan togaciya ne akan wato sharadin wato sharafin rashin jihala wannan sha'anin jahala din yana da muhimmanci a cikin wato ciniki wanda a wannan zamani yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa da yawa daga cikin abubuwan da ake yi na ciniki ya zamanto aka haramta shi kamar irin a cinikin a a cinikin da ake na inshora haka da ake na inshora inda abin da za ka siya mai ne ba ka sani ba ko zai faru ko ba a san abin da za a baka ba ko ma abin za ka samu ko ba za ka samu ba kawai mutum ka ka kafin inshora a kan kantinka daga gobara ba su ba ko za a yi gobara ko ba za a yi ba kuma an yi gobara ba san abin da za a baka ba ko da yake za su ke cewa ga abin da za su baka to idan suke ga abin da za su baka kaga babu shahala. cewa an samu gobara ga premium din da za a ba ka. to a nan wajen kaga babu jahala ta babu jahala ta sanin abin da za ka karba sai dai jahalar da sanin abin zai faru ko ba zai faru ba zai faru ko ba zai faru ba domin idan bai faru ba kaga za ka ci gaba da biyan premium ba za ka karɓi ko kobo ba idan kuma ya faru za ka karɓa to ka da sani ko zai faru ko ba zai faru ba To jahala dama takan zamanto a cikin almazi a cikin mikidarin wato a cikin samuwarsa ko rashin samuwa da a cikin mikidarinsa da a cikin sifarsa da a cikin ajalinsa kamar yadda zamu zo a cikin bayan wani zarafi zai zama to akila amma in suka in suka in mutum ya tafiya in suka tafi in suka yi shi ba a samu komai ba hanyar wannan dukiyar da suka da wani haƙƙi su ci suna da duk su hana gobara to in ba a yi bane da wani haƙƙi su ci ya zama to asali amwani da ake samu tunda an ɗauka ne a cikin cikin mu a cikin akadin muhawara cewa wannan a maimakon wancan abin ya tafi fansho a fansho shi ba wannan bane fansho ai shi istikmar ne abin da a biyan dukiya ne kudin ka ne ake diba da kuma su ma'aikatan suna diban waɗansu ana jijiya su wa qawluna maqduran ala taslimi fatan da muka ce ya zama to kuma abinda ake da iko akan mika shi akan bayar da shi da habzun min bai'i taharruzan min bai tsairi fil hawa domin a togace akan wato sayar da tsuntsu a cikin yana a sama kaga tsuntsu yana tafiya a sama kace to abin nan wancan nawa zaka tsaya ce to to to zan saya kaza to kenan na sayar maka kenan sai ta harbi da da goka babu labarin su sai shi kuma yazo ya ce shi ba irin ba ba kamar da yake so a kasuwa ba shi wancan yake so eh, shi ne cinikin eh, cinikin tsuntsu a sama da ake cewa wannan yana daga cikin bai ulgar eh, wal hut ah, wal fil ma da kifi a cikin ruwa mutum ya ce zai yi musu duk abin da ya fito da shi na kifi ka ce ka siya da kaza ko kuma duk abin da ya tsinto na murjani ka siya da kaza ba san abu ba lalle ya samu ba shi ne rai mazdorin alakar taslimi ba shi da iko akan bayar da shi domin bai mallake shi ba Wasu shirhi da abin da ya kama da wannan na abin da mutum ba shi da iko akan bayar da shi kamar hablul habla cikin abin da cikin dabba abin da ke cikin ta da kai dabba da abin da ke cikin ta kai abin da ke cikin dabba ko abin da wannan dabbar idan ta an haife ta kai shi za ta haifa alaikum eh ai ana cewa wato attabi usabi tunda ba cinikin cikin bane cinikin dabban ne tare da ciki saboda haka babu komai a tabi shi ba wato ana cewa ta ba'an ma Yanzu iska istiqlalan abin da yake zai zama to fi ta dini ya halatta in abin shi in shi shiga ne ba zai halatta ba eh. wa minhu yana daga cikin yana daga cikin abin da yake ba a da ikon bayar da shi sallama shi al-mafzu abin da aka kwace kayan kwace wala yajuzu bai'u bai'uhu sayar da shi bai halatta ba cinikinsa bai halatta ba illa min ghasibihi sai ga wanda ya kwata sai ga wanda yake ya kwata ya halatta wanda ya kwata shi ka sayar masa shine kamar to yanzu a zo daga ɗan kasan ba za a ce mai kwace ne an kwace maka mota ka ce ma ɗan ka ce ma wasu ɗan kasan to kai ka saya sai ku ciniki amma idan shi ma ba shi ma ba ki da ikon a kanta eh, amma dai wanda yake ya kwace ma mutum dukiya kamar yan amdroba ya zai ya kwace wa mutum motarsa sannan a tabbatar kan cewa shi ne a tokace masa ka kai masa mota shi kuma yana jin tsoron Allah yana so ya ya halatta wannan a waje hanabila sun kara kan cewa wato alƙadiru ala ahdihi wanda yake da iko ya je ya karɓo daga wajen wanda ya kwata ne wanda yake da iko ya je ya kwato da kan iyaye to ya halatta shi ma ka sayar masa ke mota ta da aka fashe mu ya san wani boss ya san wani abin da jirin basa wannan to sai ya je ya ce masa a aiki ya ce ya kira to ya halatta a ka sayar da don baka da ikon zai baka da ikon ka bashi to amma shi yana ikon je kwato ya halatta ka sayar masa amma tare da fiya tare da zaji na alfasko idan ya gagara ya karba za a warware su za ka dawo mun yi wannan farki ne a wajen halabila ba a wajen malikiya ba kamar waya an tashi eh Eh. eh ka dawo mun da kuɗi na eh wannan ya halatta tare da siya shine sabi ne ba ja'ala ba ce ban ciniki ne sai dai ciniki ne cinikin siya cinikin da zai ka akwai zabi eh. waɗannan su ne sharuɗan da aka sanya akan kan almafun a da almafun alimi mai kulla ciniki da wanda abu da kulla cinikin akan. kansa don ga abin da aka kulla ciniki a kansa ya haɗa abin da mai saya yake bayarwa da abin da mai sayarwa yake bayarwa duk waɗannan sun haɗa a ciki waɗannan sharuɗa a guda hudu haka aka ambace su kusan sun haɗa sauran yawanci abin da sukan tsara shine ya zama to hani bai zo a kansa ba to yawanci sukan ambaci cinikin kare to shi kuma cinikin kare wajen ambatan manfa'a wannan ta ta hada ta hada ambatonsa sai dai wajen cinikin mage cinikin mage domin shi ma hadisi ya zo annahi an bai a hani ga cinikin an samanin kalbi wasin nau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kudin wato cin kudin kare da kudin mahi to ita mage kaga babu da jaka a kanta inda an ce inna halittar jinati jaba da dafa da su kuma ana amfani da ita ko ko ba eh, ka ba inda inna hamilat tawai inna hamilat tawabin alaikum at-tawab da zama zo maka sai ko ina kaje tana kare da kai tana cinye a kunama da sauran su kaga wannan manfa'a ne sannan kuma ga ta sananna an sani ga shi kuma akwai kudura a lantarki to me hana ne ya haka cin abin din nata cin kudinta babu abin da ya hana illa annas saboda nasiya ne saboda nasiya ne to amma malikiya ba su riko da wannan nasin ba ta fuskar amfanin da ake yi da maye wajen wato fatarta in ce za a iya sayar da za a iya cinikin za a iya sayar da ah, mage domin a yi amfani da fatinsa haka zalika kamar damusa da sauran asiba saboda su a wajen malikiya asiba ba muharramul asli bane shin su ba haramun ba ne, namun su ba haramun ba ne. domin malik da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an akli kulli binadin min asiba wa kulli bi makhlab min at-tayr ya hana cikin dukkan abin da yake da fiƙa daga cikin dabbobin daji da kuma dukkan abin da yake da akaifa daga cikin tsuntsaye ya ɗauke shi a babin karafiyar ya ɗauke shi a babin taharin ba to akan haka shi mali yana ganin za a iya sayan mage a amfani da fatarsa saboda fatarsa ba muharramul akil ba ce za a yi amfani da ita to amma wannan hadisin a a sai dai shi ma za a yi masa abin da ake ma hadisin kare cewar to amma ai tare da manfa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to wata kila shi yasa din suka ce min babu tanzih kamar yadda suka ce a wajen kare kamar yadda ko ya ce karaha tanzihiyya ce don ba ta da cikin makarimul akhlaq shi ne yana koyar da baki musamman yadda yake a magunan yanzu din yadda magunan suke ba kamar yadda suke a da bane yadda ake kula da su inda yanzu maguna din har breeding din su ake daban ana sanya kudi da da ilimi da sauransu a wajen a wajen sha'anin a samu maguna iri daban-daban to wayannan da abubuwa ne sababbi a waɗanda suna buƙatar duba ya zuwa ga illa kafin a hukunci a kai to bari mu shiga alfar ustani alfar reshi bayan ya gama da waɗannan yanzu shiga cikin masail da suke da alaƙa da idan aka kulla ciniki in aka kulla ciniki in aka ma za ya tarattabu alal haq da kuma yake biyo baya bayan an kulla ciniki an yi aka yi ciniki yace yajibu alal mushtari taslim al mazmun yace wajibi ne akan wanda ya saya a taslimar saman eh taslimar saman kaga wannan yana da cikin abin da ya nuna wannan nusa ba shi da kyau a cikin nusar a cikin ɗaya nusar a cikin nusar saman ce ko wanda aka yi fahimci eh haka ma mai akalu mai askari da ya riwaya da ya yi ciro wannan wajen saman ya sa kuma shi din ne ai shi ne ma zai dace da haka yajibu alal mushtari taslimu saman wajibi ne akan wanda akan wanda ya saya ya ba da kudin da ya saya ya ba da asama kudin da ya saya abu da shi ne kuma yace wa alal ba'i wa alal ba'i taslim al masmun kuma wajibi ne akan al ba'i ya bayar da al masmun abin da ya sayar domin saboda al aqd ba wasa bane Allah ta'ala cewa ya auku bil uqud ku cika alƙawari saboda wan idan aka riga aka kulla ba wasa ake ba ba wasan kwaikwayo bane saboda ka daga zara an kulla ciniki to wajibi ne a idan ciniki ya zama to sahih shine wajibi ya zama to ya tarattabu al-athar alayhi abin da yasa aka yi cinikin domin sai zama to an rabu ya zama to ya biyo bayan wani. abin da aka abin da ko aka yi shine mubadala canza wato mubadalar mubadalar mali bil mal canzawar musanyen dukiya da dukiya tamlikan wata mallaka ka mallaka masa wato ka mallaka kuma ka mallaka masa kuɗi fa in qala ahaduhuma la usallimu ma bi yadi hatta aqbida ma awata al ma awatu alayhi idan dai su yace ba zan ba da abin da yake hannuna ba har sai na karba abin da nayi ciniki abin da mu musanya da shi wujbir al-mushtari ala taslimi sama to wanda ya saya shi za a tilasta mai bayar da kuɗi shi za a so mu tilasta wanda ya saya domin shi ne al-milk yana nan akan al-abl al-musta'a al-ba'i shine al mali eh? shine al-abl ko akwai bar za mu zo mu gani wajen kiyasin al-shafi'i thumma akhadha al-madmun min al-ba'i wanda ba a so mace da sama ya bayar ya fitar da abin da ke hannunsa mai saya a sannan kuma daga baya sai a tilasta sama a sannan ya karbi abin da ya saya daga wajen al-ba'i wifaqan li abi hanifa kamar yadda abu hanifa ya ce na'am na'am ba zan la usallim la usallim ma bi yadi ba zan ba zan bayar da abin da ke hannuna ba na kudi har sai na karba abin da ne musanya da shi da kuɗin shine abin da na saya abin da na saya ma a wasu ai abin da na abin da na saya shine amma an yi amfani da al-mu'awara cewa musanyan na asalin ma'anar jinki din wannan shine mazhabar imam abu hanifa wa qad qala malik imam malik ya ce a wani kaulin lil ba'i an yatamassaka bil mabi hatta yaqbid as-saman shi wanda ya sayar yana da haƙƙin ya rike abin da ya sayar har sai ya karbi ko wannan bil ijma kana da haƙƙin ka ce abin da ka sayar musamman idan usuli ne ba za ka bayar da shi ba za ka rike shi a matsayin jingina har sai an baka kuɗi sannan za ka bayar to tunda kana da wannan haƙƙi ya nuna kan cewa wanda yake da hakkin ya so ba da kuɗi ya so ba da abin da ke hannunsa al-mushtari eh, wannan shine wajihin da sa aka ce da ya sa aka ce wanda za a fara tilasta mai yadda da abin da ke hannunsa shine al-mushtari wa qala shafi'i shi kuma imam shafi'i yace yujbaru ba'i wanda ya sayar shi za a tilasta ma thumma al-mushtari sannan a tilasta ma al-mushtari eh, shi imam shafi'i ya ce albarin shi za a tilasta sama. na a wani lokaci ba a zanen aminci na na'am na'am imam abu hanifa tare da malik ya ce cewa wanda za a tilasta ma ya bayar wanda ya saya ne ka gani almushtari shi za a tilasta mai so ma da da kuɗi idan aka yi aka tsaya aka yi kikika ga kana shakka zai baka ko ba zai baka ba kowa ya wato karta san kar to wanda za a ce dole shi zai fito ya so ma da kuɗi a wajen malik da abu hanifa mai saya saboda shi wanda aka siya daga wajensa inda yana da haƙƙin in yi ciniki ya rike abinsa a hannunsa har sai an ba shi kuɗi ya rike shi a matsayin jingina ne duk da yayi duk da zamani yayi ce duk da wato a ciniki ya kuɗi amma yana da haƙƙin ya rike shi ya rike shi a matsayin arrahan a matsayin jingina to wannan ya nuna kan cewar wanda za a tilasta mai so fitar da abin da ke hannunsa shine wanda ya mushtari shi kuma imamu shafi'i hujjarsa ya ce a haƙƙal mushtari fi ainihin mabiya wa haƙƙul ba'i fi zimma wanda ya saya haƙƙin sayara sai da ainihin abin ne ko ba haka ba shi ko wanda ya sayar haƙƙinsa da me ya saya na da billar wanda ya bashi inda zai iya zai iya cewa zai iya cewa wannan kuɗin da yake aljuna ba shi zan biya ka ba zan biya ka kaji ba shi. ko ba haka ba saboda haka kuɗin bai rataye da ainihin almazi ainihin abin da ke aljihunsa ba ya rataye da billar sa ko ya rataye da da wuyan da wuyan sa kan cewa ya saboda haka tunda abin da yake idan ka samu abubuwa guda biyu ɗaya ya rake da ainihin abu ne kuma ya rake da zimma wani za a kaddama wanda ya ce da ainihin ne haƙi ya rake da shi wannan ainihin abin haƙƙi na ni al-mushari ya rake da dole ka bani na riga na fiya amma kai kuwa haƙƙinka ya rake da zimma ta shi zan iya baka na alci guna yanzu zan iya ba zuwa gida ɗauko maka zan iya zuwa banki ɗauko maka ba lallai baka na alci guna ba eh ko kuma ya zama su ila ajal to saboda haka a wajen imamu ya yace wanda za a tilasta ya soma bayarwa shine albayar na'am ba za a canza ba da a kansa ake a kansa ake ake tilidi na'am to yanzu wanne ne rajin eh? na farko na mali saboda mali ne ko <laughs> Eh? me yasa me na malik me yasa na malik ya rinjaye na'am domin akwai mushkila a zama ba a koyaushe ba ne albayin yake da haƙƙin ya rike abin da ya saya a matsayin jingina sai idan usuli kamar gida amma an ba kama gida ba ba shi da haƙƙin ya ce bai rike wannan abin a matsayin jingina sai an biya shi ba shi da haƙƙi na'am Duka bakar da ta Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. da ya ga nake ba shi a'a wai auren da kuke bayan sallah azhar a'a baka ji ba malam sami an ba ka saka kin bi ka bane shine muka ce ba na naqdan ba a ajalan <laughs> eh na'am alaƙa da shi wajen fuska ta uku misali cewa an yadda da auren da ga an yi sadakin ga adadin ta sai kuma a zuwa wani lokaci eh ya halatta ya halatta domin wato ya tafi da nau'in abu idan abu ya danganta da abin rukuni ne ko sharadi ne idan idan rukuni ne dole sai da shi aure ne amma idan sharadi ne za a iya yin aure daga baya kuma a kan na'am na'am a'a hatta wannan hatta hatta a cikin dukkan ukun idan dai idan dai aka samu arkanul abd ta cika shi kenan sharadin za a iya tantance sa ba lalle ya zama cikin shafi shi sharadin cika ba ko da an yi sharadi wanda yake ya saba ba zai tasiri ba lalle ya tasiri a kan abd ba za a iya yi sai a ɓata sharadin kawai kamar mutum ya yi kamar mutum ya yi ciniki ya ce a a ba za a kamar mutum ya yi ciniki ya ce idan kamar ya yi cikin amfanin gona ya ce idan an samu jami'a ba za a abin nan an ba a zai biya kuma ba za a rage masu komai ba ta ga wannan sharfi ne ba mu cikin yayi sai za a lissa masa ya biya matsala ga matsala ta zo fi zamanin mabiya shine a zaman akan almabi akan abin da aka saya ne abzaman abzaman shine daukan nauyi daukan nauyin abu da wato amfanuwa da shi da daukan asarar shine abzaman idan aka yi ciniki gawa ana ana samun intiqalul zaman wanda haƙƙin wannan abin yake dawowa kansa idan asara ce ta zo shi zai dauki asara wato kasadar da ke cikin wannan abin da asali tana tare da wanda ya sayar to shi take komawa hannun wanda ya saya yanzu da za ka sai abu sai wannan abin a kaci da sai mota sai a kace mota yaushe ne za a ce wanda ya sayar shi zai dauki asara don haka ya dawo da wanda ya saya kudinsa yaushe ne wanda za a ce shi wanda ya saya shi zai dauki asara saboda haka kudin ku sun shi ne matsalar zaman wannan tana da muhimmanci saboda tana da alaƙa da sayar da abu bayan ka siye shi yaushe za ka iya sayar da abin da ka saya yaushe ne kuma ba za ka iya ba inda akwai ka'idar shari'a ta alharaju bin Baman, cewar dukkan amfani da za ka samu na abu sai idan ka yi lamuninsa sai eh, idan ta ɗauki nauyin ka yace amma ba da qabdihi fa zamanuhu min al-mushtari wa khasaratuhu minhu bi ittifaq bayan al alqabd bayan karbarsa bayan mutum wanda ya sai abu bayan ya riga al-mushtari bayan ya riga ya karbe shi daga wajen a to zamaninsa haƙƙin wannan abun na asara da sauransu yana kan al mushtari yana wajen shi wanda ya saya wa khasaratuhu minhu asarar sama shi ne zai ɗauke ta ba wannan da haɗuwar malamai baki ɗaya babu saɓani domin in banda haka ta za a yi ka sai abu sannan ko bayan mutum ya karɓa in an sace ka dawo ka ce to an sace wannan abu dawo da na za a yi waye da ciniki a haka a haka ba za a yi to dama shi ne ma'anar wato al-dilqab saboda akwai akwai abubuwa guda biyu akwai al-aqd akwai al-qabd العبد يزعم أن كشوا عن كل شيء القد مطاع عن كل شيء يزعم أن كشوا عن كربا أبو دعك يشي كربا أبو القد يشي يكربيش يزعم أن يا توجيم لك يشي يزعم أبو دي يشي قد يشي تقرر كنت وانا أبني وني شريعة بسكين وني فائدة أكثر سلام duk abin da yake urfan a bisa al'ada kabdi ne za a ɗauke shi kabdi saboda haka akwai abin da yake karɓarsa ne a yi wa mutum awo kamar mutum ya zo zai kai shinkafa kwano goma a ɗebo kwano ɗaya a zuba kwano biyu a zuba in aka ɗebo in aka masa wannan awon in aka yi masa wannan awon ko da ana yi masa wannan awon aka zuba masa sai kawai ihu aka ɗauka ɗan boko haram ne yi kasuwa kowa ya tafi shi kenan abinda abinci ya kaka kaka eh? wai zai dauki asara eh wai zai dauki asara eh ne ne ne ne har ga ya auna ai wannan kawan da shi ne kabu ya fashi ya danka masa da ya auna masa da ya auna masa ya baki shi kenan haƙƙin da ne shi kuma ne shi ya riga ya gama shi ne a tahliya na yana bin shi amma ya riga ya yi ya riga ya karba ya riga ya karba idan kuma kamar gida ne ta ɗaukar kuli ka shi ko da ba a je ministry an yi sense of ownership an yi sani juna ba kana ba shi mukulli nan ta danka masa da in aka ake gobara ki zai a asara na ban ji ba shibin shibin eh shi ba daga zarar an daga zara an baka takardu ana danka maka takardu kan cewar gashi nan takardun da su zo abin da su zo court sun zo kawai shi kenan ba ruwan kamfani da shan da wata to wannan kuga wannan surar bilkifa idan aka samu ƙabu, to alƙabu kuma kamar yadda muka ce nau'i nau'i ne akwai qabr haqiqi haqiqatan amma ba akwai kuma qabr hukmi wanda ake ba shi hukunci ba lalle zama tukan cewa sai an samu an yi a hannun kuturu da makaho ba akwai abin da yake ba zai yi wa a hannun kuturu da makaho ba akwai abin da ba zai yi ba yanzu kaga kamar yanzu a kamar a in aka baka idan ka zo biyan mutum ka rubuta masa cek ai an san cewar aka rubuta cek babu kuɗi a cikin akawun ko amma duk wanda ya haka zai iya zuwa kuku laifi ne zai je kuku zai iya zuwa kuku saboda ka jika al'ada ba mu mutum cek kuma ka ba ba wa mutum ce kamar ka bashi da duk da kira ba ba kudin ka dan ko ka bashi ba amma an ka bashi za a bashi hukuncin wannan to wannan shi ake ce masa alqabdul hukmi za a bashi wannan hukuncin da kan cewa tabbatar ka bashi abin ne hakikatan tunda al'ada ta gudana akan cewa ba wanda zai rubuta ce kai yana da kudi a ji a banki to amma amma idan yayi za a yi masa hukuma zai je kudi ko amma mun dai abin da mutanen central bank suka gaya mana suka ce a doka mutum baya rubuta cek sai da rafi ko ba haka ba malawa professor haka ne ko ga professor eh yau draft wa draft wannan shi da mala kalama eh fa yawa ba sa yarda da shi sai trump sai an tabbatar an ɗauko kudin an ajiye to wannan wannan ƙarin tausifi ne ƙarin tausifi ne eh wannan ƙarin aminci ne amma gaskiya kamar ko yanda yan wannan masu masu ma'ayir shari'a shari'a standard na mu'amalat maliya yan hawofi wannan akwai akwai akwai akwai mu'assasa a Bahrain da aka kafa yau wajen kusan shekara 27 kenan wanda suke yin ka'idodi na cinikayya ta yadda cibiyoyin hada-hada kuɗi na mutunci za su rinka mu'amala da a cikin ma'ayin su akwai miliyar na kaf na karba daga cikin su dauke partial check abu a matsayin alkaf ne sun da draft kuma shi dai draft ya fi kyautai ya fi shi duka don haka ko kowannan ne ba a ɗauke shi a matsayin alƙablin hukumi haka dalika yanzu kamar inda lokacin da mutanen na ji shi sa yan su gozo da suke ta yawo cewa wani musu fatawa ya halar ko kusa ne su nuna mun zagaye su ne cikin dinari ne ake idan ka je ka bayar online kana yi kana sayan gram na dinari za ka tafi ga kudinsa da euro kana tura musu kudin su kuma za su turo maka rufi na kan cewa kana da gram kaza na zinari a wajen to ka ga baka da dinarin da baka karba ba kuma cikin zinari kamar yadda zamu ne dole zama kuma yadda miliyan to amma wannan kan hukumi tunda da suka ga kawo cuta su aje maka saboda a lokacin da wakala idan ya idan ya asara sai za ka dauki asara domin karɓar su da suka je suka turo maka wannan shi tamkar sai ne ta karɓa domin daga baya in kana so za ka tura musu kan cewa kana so sai ce to ka biya kuɗin aikowa za ka aiko masa idan sun kawo irin wanda ake aikowa din nan ne to kada ku wannan babu illa sai babban illar wannan shi ne kan cewar babu wanda yake lura gaba kuma suna da damar su kwashi daga wajen kowa babu wanda yake sa ido a kansu yayin da wanda suka sa kuɗin nan aka nemi yayin da kowa da wani san ya ce ya fi gida ne kowa ya ce yana so sun kasa kawowa sun suka kasa bakin wajen wani za kamar mmm kamar mmm saboda haka shine illar amma yadda suka tsara cinikin yadda suka tsara cinikin hatta kuɗin da ake bayarwa da kanta idan za ka fita za su dawo maka da wannan eh, euro na eh, euro ashirin din zai nuna kan shafa ba ba ta bace kenan a zahirin shari'a ba kuna abu ne ya saboda ka abu ne wanda yake kawai ta fuskar wato a a a a takatsantsan da karar kudin mutane su yi ta to amma kaga abin da na kawo wannan saboda batun alƙabdul hukmi alƙabdul hukmi abu ya kamata ku fahimci cewa alƙab da shi ne ka danka da annuka ba duk da ke asalin ma'anar alƙab shi ne ka danka shi ne Allah Allah ya faɗa cikin sunayen Allah alƙabin mai danke a cikin ya rike shi to ka rike abu qababtahu to shine asalin kalmar amma ba ana nufin cewa kowane abu sai ka dange shi sai ya za ka kama gona za ka iya rike ta ka kama ta da karfi da yaki wata mila ma ba ta da takarda ba na ba ta takarda ta yi kawai dai a je a nuna maka ga gonarka ga iyakokinka shi kenan ka gani ta zama cin kasa eh ko ba a rubutu ba in aka nuna maka hududi ka je aka tsayar da kai ga haddinka ga haddinka ka karba ka yi kabu ka yi kabu saboda haka kowane abu da irin nau'in dike da irin nau'in kabu da ake na fara wani eh Thank you. نعم eh نعم hmm. ai ai zama sun bai zo kanka ba har sai idan idan a idan idan sun zama ya danganta da irin contract ko ai sun ce da akwai free on board ko free on board suna sawa akan jirgi ya zama naka ya zama naka kenan eh suna sawa akan jirgin ruwa ya zama to naka to in ya zama to naka za ka iya sayarwa a lokacin tunda zai zama to kan cewa kayi kabu na'am idan tunda idan idan idan wani abu ya faru asara akan wa take kenan tunda asara akan ka take ka riga ka zaman yana kanka inda zaman yana kanka alfaraji bin zaman za ka yi kai ma da wani haka ai zaman yana hannunka zaman yana hannunka daidai waɗansu suna suna a akan abinci idan abinci ne dole sai ka ɗauke shi ka kai shi to ɗinka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naha an ba an yabi al-tujjar fala eh, yabi'uhu hatta wannan hatta ta huzu tujjar ila shalihi hatta yan kasuwa sun ɗauke shi ko ke shi zuwa gidajen shi wato sai ya zamanto cewar an samu physical wato motsi na abu maimakon kawai a rinka yawo da ana sayar da ita to sai dai in za a a wato gaskiya wannan matsalar tana daga cikin in ji gaskiya waɗanda suke sha'ika a yanzu saboda idan idan idan za a iya tamyizin lokacin da ba ma yake shekara a ganin babu wannan su domin mutunan shi ne ya zama lokacin ba za a iya tafi zuwa lokacin da zama ke yin cikin ba yanzu alal misali idan ka samu takardu a dama dai a an riga an yi insurance saboda haka an san wanda a cikin insurance an san wanda yake ne zai karbi insurance din idan asara ta sai je sayar a wajen sayarwar ya je sayar ma da wani yayin da ya sayar ma da wani aka zo aka samu aka zo aka samu asara aka zo za a biya insurance da shi aka rubuta insurance sunansa zai so zai iya cewa za a iya samun rigima cewa a lokacin da wannan abin ya faru yana cikin zamanin da ko yana cikin zamanin wancan a ai ba zancen a yanzu wannan ai hakikatan naka ne da ka karɓa amma wai za ka je da wani yanzu alal misali ka siyo abin nan ka siyo kwantena ka siyo kwantena ta takalma ka siyo kwantena ta takalma daga daga china ko an ba ka takardunta da komai da komai tun a cikin ruwa sai kawai wani ya zo ya ce zai baka riba sai ka sayar maka, domin ka je ka sake siyo wata tun da a lokacin an riga an baka takardun zaman din naka ne zaman din naka ne baka abin nan kuma kamar yadda aka ce alƙab shi karɓar abu ya danganta da irin nau'in da irin ba lalle ne zama to qabla haqiqatan ba zai zo to karban abu na hukunci rigimar kawai ya zama to inda za a samu bambanci wajen tsarin gaba idan aka samu idan aka samu hatsari a zo ana rigima wannan ya ce a'a a baman ya ce wani na ce a'a a lokacin da abin ya faru ni in za a biya inshora ni za a biya wani ya ce a'a shi za a biya to amma ai wanda dai ya zama cewar a wanda ya zamanto ya karbi kuɗi ya riga ya karbi kuɗi to shi kenan in ya riga ya karbi kuɗi babu zancen kuma ya ce abinda za a bashi na inshora yana neman sa saboda ya koma kan wanda ya saboda shi ma wannan gaskiya ba illa ba sai dai kawai abinda ake gudu na abinci na kan cewar wasila ce abin da ta malamai suka hana sayan abinci sai an samu physical possession na abinci din saboda hanya ce na hauhawan farashi ya to mutane ba a ganin abinci sai kawai ya rinka yawo a hannun masu ci ba za ka taɓa ganin sa ba sai wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan ya tsaya saboda haka rashin ganin sa ana ɗaukar sa yana yana wasa da kasuwa har sai ya zamanto ya nuna kan cewar ana rashin abinci farashi ya hauhawa duk ba wani abu ne ya sa wannan ba saboda rashin ganin motsin ka yayin da ake ta cinikin takan ɗin irin wannan amma da a ce saboda shi sa a wajen abinci aka ce sai an ɗauka an kai shi so saboda ɗauka a kai shi so ne ya yi tasiri kyakkyawa akan kasuwa akan farashi wannan shi ne hikimar sanya abinci ya zama to daban saboda buƙatar kowa gare shi ibn abbas yana cewa wani abinci kamar abinci ne shi a wajen sa shi ma ba za a yi haka ba amma mali ya kayyade shi akan cewa abinci ne kawai kuma gaskiya ta fuskar abinci in ka ka duba za ka ga wato maslaha amma saboda tsare a haƙƙin mutane al'umma ba su da dan idan aka rinka yanzu kamar abin nan kamar a ce yanda a ce ala misali a dangote ya shigo da jirgi abin nan ya shigo da jirgi guda na shinkafa kenan an ba ma wani an ba ma wani wannan an ba shi maimakon ya je ya ɗauko sai ya je ya ba ma wancan sai ya je ya ba ma wancan kafin a ce ya shigo kasuwa an gan shi yana yawo an yi ta an yi ta hawa farashi da shi ko mutane ba sa ganin sa sun ɗauka kan cewa ai har yanzu ma wata kila ma jirgin bai zo ba ko ma ya zo sai a ce ai bi an sai saboda haka sai ka ga abin da ake tsammanin za a samu na saukar farashi ba a samu ba saboda ne saboda yan kasuwa sun yi kwanarin to saboda haka shari'a ta hana wani. to in irin wannan za a ga hannun nasa saboda maslahar kasuwa ne ba wai saboda kan cewar akwai cin riba al misali ko akwai cinikin abin da baka mallaka ba tunda alfaraj bil zaman kai zaman taki sai dai ya zama so kan cewa an hana shi saboda abin nan cutar al'umma kamar yadda aka hana talattar rukuban

Ina da kuma zama irin na yi تفكر هو يستطيع من Eh, aku sudah eh, kan dah kakak kaya. kai ka da ta kaya kuma a ta zo ka kulla ciniki da wani amma shi wannan ya riga ya karba ba ko ya riga ya karba ba lokacin da kuke ciniki da shi ya baka ne akan cewar kai ka yi kilarin ko in kai kilarin sannan za ka bashi akan haka kuke ko ba ka yi ne kan cewa shi ke nan ma ka sayar masa shi ya je ya kilarin da komai da komai sannan za ka ɗauka ka bashi to shi ka ga ya shi bai halatta shi ne sayar da wani ba da bai ya karɓa ba tunda ya yi tunda an yi ciniki har a lokacin nan a cikin zamanin sai tunda bai riga ya karɓa ba amma da kamar a ce a lokacin ya riga ya ce to na kashi na sayar maka da wannan glass sun su zo kai clearing da komai da komai ni ka ba su na kawai saboda hakan ga waɗannan takardu duk lokacin da suka zo kuma duk abin da ake bukata na shaidar passport ina da wani ne duk zan baka ka je ta kiyaye kaya na ka ina sayar maka ka mallaka ka mallaka masa ma kayan ka baki ne ka kulle cinikin ka kuma shi ya karba domin bashi takardar ta kan karba shi to na'am eh bulo ah. eh, <laughs> na eh eh ya riga ya yi bulo hmm. Hmm. don aka zo aka ɗauki waɗin jawaɗe fi sai a yi kiyasin ka'idar eh, shi dai tun da ya danganta idan duka al'ada idan mutum ya maka buro daga zarar kawai ya buga maka buro shi kenan ya gama maka aiki ba zai yi ya ba shi ruwa ba har sai ya bushe kuma eh? na ya gama biya za yi tafi aikin ruwa da sauran su naka ne eh. Eh. shayarwa daban kuda kuda daban wannan aiki ne ya riga ya aiki dole yana da aiki ya ke za ka ji asara aiki ya yi maka wannan ba ciniki ba ne ijara ce ya yi maka aiki a idan kana son irin wannan ka ɗora asara ɗin a kansu sai dai ka yi sai dai ka yi sai dai ka yi adadin jihun ja'ala ja'ala idan kai mun bulo dubu busashe ka kawo mun shi gidana to zan ba ka kaza wannan ja'ala ce ba zai samu wannan ba sai yayi wannan bulo kuma ya busar da shi ya kawo mana to wannan ja'ala ce to da cikin damuna cikin damuna ne take take ja'ala ne ko kai ijara wanda zai buga wannan wanda zai buga maka blo ijara kai ka dauke shi haya ne saboda haka daga zarar yayi afil ajira ga mu kabla an yi ba arab to mu ci gaba illa ma bi aminar raqib abinda kawai zamanin sa baya intikali da karbarsa ya zuwa ga wanda ya saya al-mushtari shine sura guda uku sura ta farko ma bi aminar raqib abinda aka sayar na bawa hatta ya furta min ufdati salat har sai ya fita daga ufda ta kwana uku wato a da in ake cinikin bawa in ake cinikin bawa ba a cewa ciniki ya fada sai an yi kwana uku a gwada a gani shin bawan nan watakila wani zai zo ya ce ai ba bawa bane gudu ya yi yaro ne ya gudu daga gida aka zo aka kai da shi wani ya zo ya yi istishkakin sa ko kuma ya ce ai wanda aka sayar bawa na ne ya gudu kai ka je ka siye shi saboda haka duka ne kudin ka wajen wanda ka saya saboda haka su yi sai ya tashi ko kuma aibi ya bayyana ana jira a gani ko aibi zai bayyana wataƙila barawo a cikin kwana uku nan za a gani to wannan hujjatul raqiq wato shine taurara ma wato bawa domin a tabbatar da al-istihqa ko al-aib wannan yana sanya zama sun baya komawa ya zuwa ga almushtari duk ya tafi bawa bawan yana gidan sai ne masa hikima amma da bawan zai mutu zai mutu ala zamanin baya ba ala zamanin mushtari ba duk da yana cikin yana cikin uhdatul rafi an yi istisna'in ta matsala ta biyu ma bi a fihi min iba'in min ma fihi muwaba'a ba ku yanka da aka sayar wanda za a yi mata muwaba'a al muwaba'a shine a aje ku yanga a wajen amintacce domin ya tabbatar da cewar ta yi istibra'i kuma a cikin istibra'in nan ta yi haila guda ɗaya kafin a soma domin idan mutum ya tafi yanga ba zai soma amfani da ita ba sai an tabbatar ba ta ta yi haila ɗaya sai an mata istibra yayin da za a yi mata istibra din nan ba kawai za a ce ba za ta zauna a gidansa ba ne ba za ta zauna a gidansa ba ne. tunda ana tuhumarsa yana ganin halattacciyar su shi ba zai iya yin abin da ya ga dama ne to yawanci abu da shi ne sai yi almuwaba'a almuwaba'a a ajiye ta a wajen amintacce ko amintacciyar mace wadda za ta yi irtibra'i a can daga zarar ta ga jini ta ce shi kenan an gama muwaba'a to ana gama muwaba'a, to zamanin zai ya dawo kan halittu amma a lokacin da ake wannan muwaza'an zamanin yana kan albaya sura ta uku shine wa ma bi amina timari fa asabat hurja fa asabat hurja'iha idan aka sayar idan aka sayar da amfanin gona wanda yake alamar nunarsa ta bayyana alamar nunarsa ta bayyana tare da usul din je ka sai wato mangoro bayan ya riga ya bayan ya ya so yin ja amma bai kai a tsinke shi ba ana nan ana jiran ya kai lokacin da za a tsinke shi sai abin da annoba ko ta fada masa ko aka yi iska ko kwari suka zo suka cinye shi ko dai wata musiba ta zo ta samu da ya zama cewar bala'i ya afka ma amfanin ya zama cewar an yi asara idan asara ta zo irin wannan idan ta ke sulusi shi alba'i shi zai ɗauke ta da kaga zamanin ba zai koma kan mushtari ga baki ɗaya ba yana nan a akan alba'i da mikidarin da waɗannan su ne masail da suke idan an almushari ya karba abin da ya saya zamanin ba zai yi tsari ya zuwa gare shi ba a cikin waɗannan masail guda uku ah, akwai waɗansu misali eh, ba za a rasa waɗansu misali ba a cikin zamani wanda yake za iya gani wanda za a iya za su kama da irin wannan wanda za a ce zaman da zai yi intikali ya zuwa ga al-mushtari ba saboda in an yi kamar zai zo a nan wajen a cikin bai'ul khiyar dukkan da ake wanda yake akwai zagi zaman baya intikali ko da an samu na ayoyin hannun da da wani ba waranti a wannan waranti uh, uh, ba shi da alaka da zamani wannan abin nan ne a wannan siyar al'aibi wannan a maimakon ce za su sayar maka da abu da da kan cewa amintacce ne ba shi da wani abu sai ce idan wani aiki ya samu za su canza maka wannan siyar al'aibi ɗaya daga cikin zaɓin da ake ba ma almustari kenan idan abu ya bayyana kan shafi aiki wani lokacin mutum zai iya cewar zai sayar maka da abu tare da kan cewar bai ulbar abin da ake cewa bai ulbara'a da a sanyi na ba shi da wata illa to yawanci bai an aka shi bai ulbara'a shi almustari zai tabbatar ya ke ya ke shi da arha zai tabbatar ya ke shi da arha saboda ya ce in ma wani abu ya faru a tsara tana kansa saboda haka sai ce ba shi da waranci kawai za ka ce za ka kai mun dubu ɗari ku ne muhammad ku ne yan saudiya me ake ce musu zamanin a isita ya sunan irin zamanin da ake yi in an zo su sayan waya zamanin haddad da zamanin wane ne akwai kamfanin manya a saudiya in ka je ka saya waranti ɗinsu farashin su inda waranti ɗin babban kamfani ne ba kamar waranti ɗin wanda ba babban kamfani ba in ka je sayan waya sai ka ga waya ɗaya ce riyal dubu biyu amma in aka ce waranti din alhaddad ne sai a ce riyal dubu biyu da dari sai a ƙara maka dari saboda wannan waranti din ba bai ulbara'a ba ne in babu wannan waranti din ka yi bai ulbara'a to saboda haka yayin da kuma za ka ƙara waranti sai ka ƙara kuɗi na'am eh wannan shine to idan mutum ka sai kaya haƙƙin waye ya kawo maka abin zuwa inda kake haƙƙin bayarwa ne ko ka haƙƙin musulmi asali idan kuka kulla ciniki a inda kuke a nan za ka ba da kuɗi a nan za ka ba ma almustari kayansa amma idan almustari ya ce ba a nan za ka ba ni ba za ka kai mun bambanta ne to wannan ya danganta da sharafi idan akwai al'ada cewa duka al'ada haka ake yi to shike nan babu laifi wannan amma in babu al'ada to shi sharadi in ce in yi sharadi to da sharadin san banta za a kai mu to in yi maka wannan sharadin to amma za a kara mu in yace na yadda shi ke nan yace bai yadda ba kuma shi ke nan ba kuma kuma lokaci ma zai iya cewa mu al'adar mu kamfanin mu mura da motar kamfani duk abin da ka kai har gida za a kai mata a haɗa maka ba ga wannan ya zama to kamar a al'ada domin al-ma'rufu urfan kal mazkuru sharfan abinda aka san shi a al'ada kamar an ambace shi ne a sharadin sha'an Eh. yin asarar kan ya za ta fata za ta koma tunda yayin da ya riga ya saya ya ce ku ajiye mun sai gobe zan zo karba ta zama to wadiya ya ce ta zama to wadiya ta zama to wadiya amana ce ba a lagunin amana illa bi ta'addi aw tafdil to da haka wannan wannan da ta zo shi zai dauki asara shi wanda aka bashi amana na ne ka zo ka sai abu baka dauke shi ba da eh? sai riga ya fito da kayan ba ya ai inda ya riga wato daga zarar an kai abu ya koma kan zamaninsa saboda haka idan bai karba ba ya bar shi a hannun alba'i ya bar shi a matsayin wasiya a matsayin ajiya ya zama to mustawiya ya zama to amuda Na'am? wani abin da ya faru eh eh to shi abin da ya sa saboda wato shi mustajir shi al'ajir al'ajir al'asali hannunsa hannun amana ne saboda haka ba zai lamuni ba sai idan akwai rashin kula da ta'addanci da rashin kula ka'ida to amma gaskiya malik imam malik saboda ganin yadda wato rashin amana yayi yawa da wasa da dukiyoyin mutane sai ya sanya duk wanda yake ya zama su da irin wani wanda kira al'ajirul mushtara wanda zai fito da kansa ya tsaya a kan yana karɓar hidima daga mutane daban-daban ana biyansa sai ya sanya shi yamma sai ya sanya shi zai lamu saura ya ɗauko kayan mutane in suka yi asara haƙƙinsa ne ya tabbata ya nuna kan cewar ba laifin su in ko ya kasa nunawa to ya zuwa al'asar haka gaba zai nuna ba tunda shi a mutunce ne sai aka jure abin a kansa kamar teloli yanzu jela idan yana karɓar kayan mutane yana jin kamu, ya tattara kayan mutane ke kawai ya zo ya yi da'awar kan cewar an yi gobara sai ya nuna kan cewar me ya yi ya hana gobara ta in ba haka ba sai ya biya mutane ta amma kaga al'asali hannunsa hannun amana ne wal'umana ukin labi ya nuna laisu da shayin min koyon manuna abincantu a cikin abin da aka ba su ba sa lamunin wani abu a cikin wannan abin to al'ajir amini amma hali ya canza saboda ganin yadda mutane suke rashin amana da rashin kula da dukiyar mutane sai malik ya ce mulkin ta su gaba kamar kuma yana da asali daga fasuwar kai na ali sai na ali ya fara wannan ya sa waɗansu abubuwan wato ɗaya daga cikin wato waɗansu ka'idodi da ake sawa in aka ɗauki ka'idodin nan aka ɗauke su ba za su taɓa canzawa ba duk da canzawar hali kuskure kuskure ne ya sa yanzu kaga waɗansu mutane waɗansu malamai suke fatawa akan cewar mana awal kan cewar abin nan garanti dan an caji kuɗi akan garanti babu laifi saboda garanti in yanzu ba irin garanti din da bane garanti din da idan mutum ya zo bako ba a san shi ba ba wanda ya san kan cewa ko zai iya biyan bashi in an bashi bashi saboda haka mutum dan uwa musulmi ya zo ce ni ne masa lamuni ku bashi bashi in bai biya ba zan biya ka san ya yayi abu ne fi sabilillah saboda haka a cikin irin wannan ce zai karɓi kuɗi daga wajensa ai shan jini ne kamar akalu bi shafa'a ne amma yanzu yanda ake garanti ka je an baka kwangila ta biliyoyi an ce to muna so ka zo ka tabbatar mana cewa idan wani abu ya faru kana da mala'a kana da karfin da za ka ci gaba da wannan aiki saboda akwai wanda zai baka bankin nan ya zo ya ce to ni ne zan tsaya bayan ka zan baka magani eh, zan nuna kan da ni da kai muka haɗu za mu zama to muna da mala'a muna da cika ido muna da iko sannan kuma ka ce wannan daidai yake da irin wancan zaman din na farko wannan ba shi da wata bukata ko sai shi ne dama sannan ka ce kai masa tabarruki eh, to shi yasa ba wai ina cewa na yaje da mabda'in bane amma abin da na kawo wannan saboda wani lokaci waɗansu kawai din da ake kawo muna idan muka samu malamai sun zama sun yi a wato sun yi sassauci a cikin waɗansu halaye ko sun canza wannan ka'idar saboda wani halaye mu ma idan halin ya canza bi kokarin yin wannan ijtihadi kokarin yin irin wannan ijtihadi domin me domin a kan yawa mutane domin a kan yawa mutane mafita

da shi ne aikin da yake shi ne zai zo ba yi ya ya ba aiki ke shi ya ya abin da za ka kula ba nura shi amintacce ne duk da ana kamar wakili kamar wakili wakala in ana biyan wakili da kudi asali ta koma ijara to shi ko wakili ya hannunsa a kan abu hannun amana ne amintacce ne za ka wakil da mutum ba sannan ka ce in wani abu ya faru ya biya ka wai zai yi wakala wai zai ce kai abin ka to tunda wannan aikin da yake yi ana biyan sa kudi ijara ce ujira ce ake bashi saboda haka abin da ya wuce na dukiyoyin mutane tunda har yana rike dukiyoyin mutane abin da rike na dukiyoyin mutane ya zama dokan cewa eh, a ijara yake sai dai idan ya yi tafri sai ya lamu mene ne tafri ka idan alal misali bai kamata ya rinka barin wa'annan kuɗin a kanti ba kamata yi ya rinka zuwa banki yana kai komai daga gara an tashi je kai su banki kan su kwana a nan ko kuma in za su kwana a nan alal misali ba kawai ya sa su a durowa bane ko kuma ya je san su cikin tsirin yana tsammanin ba wanda zai gane a akwai safe proof a cikin nan yake sawa idan duk bai yi wannan ba za ku iya cewa ai bisa al'ada ga irin abin da ake kuma bai yi ba saboda haka sai ya lamuni wannan za a iya sanya masa ya yi lamuni ba saboda cewa ana bashi kuɗi ba ana bashi albashi ba saboda tabri saboda sake Thank you. a idan mutum a idan mutum ba shi da wannan yana da wata shaida da za ta nuna dole aka rushe da sa a kuskure ne sai ya zama cewar in dai ana in ba so ake abin ya mutu ba sai a ce akwai wata shaida wanda yake mutum zai iya kawo da ita za a dogara to ki dole mu ci gaba ce wa amma qabla al amma kafin a karbi kafin ya karba abin da ya saya fa dhamanu indahuma min al-ba'i' mutlaqan فالضمان عندهما من البائع مطلقا تو الضمان عندهما اوجا سوسوبي شافعي آآ مالك شافعي آآ إيه فالضمان عندهما نعم من البائع مطلقا وإذا ذكرنا الإمامين فلا أمير E na'am wa idza dhakarna imamayn fala ali malikan wa shafi'i wa idza dhakarna damira al-ithnayn ka qawli ma indahuma aw khilafan lahumā fala na'am فالضمان عندهما الضمان أوجن من البائع مطلقا ينا وجن البائع مطلقا واتو باتارة ونكيدي با تو مي وجه الإسلام وجه الإطلاق أما في المذهب فإن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس الأكل في كل بيع إلا في خمسة مواد آه فالضمان عندهما من البائع مطلقا أي في جميع الصور وتبتردى توكة وأن الصور تسيح غباتة بعد shine wajibul islam suwar nan guda uku da aka togace akan cewa zaman yana wajen alba'i to da su da ma wani su baki ɗaya abdurrahman yana wajen alba'i to wannan kun ga a wannan sabdan abdi kenan saboda haka kun ga surar matsalar a na farko bayan almushtari ya karba abin da ya saya to nan wajen abdaman a wajen waye a wajen mushtari bittifa ko ga akwai khilaf bittifa babu sabani amma qabla al-qabd idan kafin ya karɓa ne abdaman a wajen waye ke a wajen alba'i a wajen malik a wajen shafi'i da abu hanifa ko a wajen malik kuwa abdaman yana wajen almustari ah, binafsil ab binafsil ab ko da ba a riga an samu zaman ba illa fi hamsu suwar sai a cikin suwar guda biyar a cikin waɗannan suwar ɗin to shine zaman ɗin zai zamanto yana a zamanin zai zamanto a ba yana zamanin zai zamanto yana wajen a la yantaqil ila al-mushtari bi nafs al-ab zamanin zai zamanto a sai ya karba tukuna sannan sannan abin bai dawo hannunsa shi ne yake cewa wa amma fil madhhab ai a madhabar malik kuwa ma inna zaman zaman yantafi ila al-mushtari yana komawa ya zuwa ga wajen al-mushtari bi nafsi daga an daga an kulla ciniki to abu ya zama kan zaman al-mushtari sai dai a cikin suwar guda biyar fi kulli bai'in a cikin dukkan ciniki illa fi hamsati mawadi sai a wurare guda biyar ku tsaya mu karanta wa'annan guda biyar din kafin ku tambaya al cinikin al a bisa sifa Abin da baka gani ba da aka sifanta maka shi ka zo ka ce za ka sai kwamfuta aka ce maka kwamfutan nan ga ta Del ce mai ga karfinta ga ram ɗinta ga wane ne ɗinta ga nau'in jakarta ka ce ka saya to wannan sayan da ka yi idan wani abu ya samu wannan kwamfutar zama in baya kanka sai ta riga ka karɓa su saboda baka gani ba tunda baka gani ba wannan ya baka wani nau'i na alkhiya na kan cewa ba za a yi ba za a yi nakalin da matan da kan a gare ka ba har sai ka karba da shi kansa ai masifa ce ce sai ta zama dogo ba ka riga ka gani ba ka ba da kuɗin ka sannan kuma asara ta zo sannan kuma a ce kai za ka yi asara bayan ka amince ma wannan alba'ir sannan kuma ya yi da'awar ɓata hmm? ai amince sai ya yawa ko ba su ba to shi yasa a wannan surar sai suka ce abdaman la yattaqi ilai fi ghayri al-ghaib ala sifa eh, bi khilafin fihi amma shi ma akwai sabani akwai sabani to dai yake wannan littafin tarhif ne shi yasa waɗansu masail din baya kawo a baya kawo sabani da ya kasance a kansu kuma zai zai mana kyau mu rike su mu rike wayannan su bikarin khilaf sai idan inda khilafin yake da karfi sai kokari mu shara da shi sura ta biyu. wanda yake zaman baya intiqali zuwa ga mushtari daga an yi daga mujarradin kulla ciniki ma biya alal khiyar cinikin da aka yi aka yi cinikin zabi kowane irin khiyar ne akwai akwai akwai khiyar tarawi khiyar tarawi kace na kai wannan abun amma ka bari in tsaya tukuna zan je zan je in yi shawara zan duba shin ina bukatar sa ma ko ba na bukatar sa to a lokacin nan idan aka ce zamani ya yi injiƙali ya zuwa gare ka a cikin wannan fasarar na khiyar din to wace fa'ida ai me fa'ida khiyar ba shi da fa'ida domin ya riga ya rubuce ta kenan to shi yasa a cikin khiyar ba a na zaman baya intiqali yana nan akan hannun alba'i idan wani abu ya same shi shi wanda ya sayar shi zai fi asara ba zai tsari ya zuwa gare ka ba haske kuna ta karbi wannan a haske kuna fasirar fiyar kun ta kai duk da yake wajen sai dai in kai ta'addanci sau da haka da yanzu idan mutum ya sai mota ya ce a ba shi kwana uku zai je ya gwada ta zai je ya gwada ta ko zai siya ko ba zai siya ba sai ta buga a cikin kwana uku ne asara tana kan wa eh tana kan dukiyarwa tana kan alba'i saboda a cikin a cikin fasarar siyar ko kuma siyarul ai mutum ya sai mota yace zai je ya gani ko jiya tana shakewa ko ba ta shakewa shi nan sai aka ga a cikin wannan ba da wannan aibin ba wani abin ya zo ya samu motar aka samu wani aibin har kimata tana kasu to wannan ma arsh din wato abin nan damages din suna kan albaya haka dalika ko khiyar tadli zai je ya gwada ya gani zai kai ma waɗanda suka iya ciniki ya gani ko an je an a injin republic ne ba asali ba ne ko kuma ac din construction ce zai je ya gani ko an maka tadli ko ba a yi ba wannan shi ne khiyar tadli to a cikin wannan fadarar ta yarin tafiye ke wani abu ya faru shi ma wannan ne na kan albaya dama nawa ne nau'in akwai khiyarut tarayi khiyarut tarawi khiyarul aib khiyarut tadlis khiyarul qabl khiyarul qabl sai ne gani ko an masa kamun ga ko ba a yi masa ba ko an doki hancinsa a cikin ciniki ko ba a doki hancinsa ba a cikin wannan fadarar wani abu ya faru ba zaman yana kan albare sura ta biyu kenan ko الثالث ما بيع من الثمار Abla كمال سيدها abinda aka sayar na amfanin gona kafin ya zama sun riga ya riga ya gama nuna shi ma wannan ba ma ɗinsa yana kan albare, idan wani abu ya faru afa samawiya afa samawiya alba'i shi zai sauke ta Da ka san ana cinikin ana cinikin a ƴaƴan itatuwa kafin su gama nuna amma da sharaɗin ya zama to alamar nuna ta fara zuwa mane da cikin shi ne zama to sun yi jaje-jaje ko yala yalo الرابع ما فيه حق min من كيل أو وزن adal, عدد بخلاف jusa, abin da yake da haƙƙin awo in ka kai abu yana da haƙƙin sai an auna shi ko kuma in mota ce a zuwa kirga maka da ta mota ce a bude maka ka gani ka ga an cika san ashirin inda aka ce san ashirin ne mota ɗaya biyu ka ƙirga ka gani to shi ma wannan daga an duk abin da yake irin wannan ba daga an kulla ciniki ba ne zamanin zai yi tsari zuwa gare ka har sai ta karɓa har sai an auna ko kuma an zo an kirga maka kagari ba kawai daga an baka takarda ba saboda haka kaga a a malawar abinka matsala ka ta yanki kaga idan akwai haƙƙo taubiya idan kayan abinci ne da saka ce kawai ba za ka iya sayar da ita ba da akwai haƙƙo taubiya sai an ganda maka kafin, sannan za ka iya sayarwa sannan ba ma ne zai ta ne tsoron ka ba daga zara an baka takarda ke zama da yin bikali ba eh, na fa in halaka al-makil a a wannan da ana ku duba na ku nusa ta wannan nusa ta ba ta da kyau na نعم نعم فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع او المشتري تذكر da kawo muku a cikin ko kuma abin da aka auna da nauyi shi ma ya halaka bayan cikar kwanan ko kuma bayan daidaitar ma'aunin an sa ya daidaita wa qabla tafriq kafin a kwashe a biyu a'il mushtari a zuba a cikin leda ko buhun al-mushtari fa tulifa to an yi sabani Har yanzu hul ba'i eh aw eh, al-mushtari al-ba'i zai yi zamani ko ko al-mushtari wato sai an gama awon gabaki ɗaya an bashi koko daga zarar an auna an cika masa ko da ba a zuba masa a cikin buhunsa ba sai an zuba masa a cikin buhunsa a kan ba su gani dama auren wahida kafin a auna yana yana gaba ko mushkilar surar shine idan aka auna kafin a zuba na eh hatta ya sauke ne ainihin al-istifatin hatta ya jiri fihi ai an hatta ya jiri fihi sa'ani sa al-ba'in wa sa al an yi shiru akan ai da ba da akwai gaske ai da musu wannan zabarin ba an yi shiru akan zubawa a cikin akwati kawai dai a auna ka ba kwanon ka ya auna shi ya auna ta gani shikenan saboda haka a cikin wannan sura ta uku shine wanda take akwai sabani gawa ba ma ni zai koma bayan ya riga yanzu idan ka je ka kai aka auna maka tiya aka auna maka tiya garin zubawa garin zubawa a cikin jaka a cikin leda ledar ta ledar ta fashi ya je zube a kasa ko a cikin kudin dama a gefen kudin ya aiki wai zai ɗauki asara eh? na'am na'am a'a na mushtari ne na mushtari ne saboda a bayar da mabiya bayar da abin da aka saya haƙƙin waye haƙƙin ba'i ne ko haƙƙin mushtari na haƙƙin ba'i ne shine zai baka shine zai miƙa maka yanzu kaga ai sun ce akwai wannan surar idan idan me idan alba idan me sayarwa ya baka kaskon farau ka duba kana dubawa sai ya faɗi ya fashi zamanin a hannun waye yana kan baya saboda maslahar ka ce ka duba don ka saya shi ma wannan yayin da ya zama kan cewa zai bata maslahar ta ce ka karba in ka karba shi ne haƙƙi yana taya ka riga ta yi alƙabu to gaskiya wannan dai matsalar ne urfan wani lokaci za a dawo ya zuwa ko da yake wannan babu zancen al'ada a nan idan mutum aka auna masa ah, idan aka auna masa abinci za a zuba ah, ah, ai za a zuba masa a cikin jaka a miƙa masa ne ko ya bada jakarsa ko kuma da jakar shi alba'a ya to saboda haka duk a lokacin nan wannan aikin na alba'a ne wannan kuma mutum zai iya cewa aiki tunda ya riga ya auna mata tunda annabi sallallahu alaihi sallam ya ce hatta ya jili bihi sa'an ya riga ya gama awo shi kenan ya fita daga cikin abu ya danganta da shi kuma abin da ya yi na ai gaban sa ya auna ya dauki kayansa ko to wannan kun ga kisa da wannan shine yake da ku gane dalilin da yasa malamai suke sabawa kuma ina ma da ba ta yana nan haka haka za ka ga yasa ke ta rigima a kowace lauyoyi ai ta rigima akan irin wannan ne eh? to irin wayannan abubuwan reality ne na fukaha wanda yake za su duba kuma Allah madaukakin sarki hake mutane daban dole ai tafani wala ya zaluna mutane na mu da Allah mu tsaya mu karanta al-khamis al-bay'u al-fasid min فيه من البائع حتى يقبضه المشتري nau'i na biyar shine ciniki wanda yake batacce idan ciniki ya tabbata batacce ne to Abba abdaman yana wajen alba'i haske almustari ya karbe shi domin asalin ba jikin bai kulle ba don haka abin yana nan nasa duk da yake an yi akabi an kulla ciniki amma ba zai ɗauki nauyin wannan abin ba tun da cinikin ba tabbatacce ba ne jirgin ya bayyana kan cewa ciniki ne batacce misali aka yi ciniki a aka yi ciniki da kuma akwai zarar a ko kuma aka yi ciniki aka yi aka sanya sharafi wanda yake ba ta a cikin shari'a eh, ko da yake wannan batil ne na'am alfasil shi ne mai sharafi wanda yake za a iya tasbihin sa to waɗannan su ne suwar guda biyar waɗanda zaman baya komawa zuwa wajen almushtari har sai kuna idan ya tafi a illa din qabli amma in ba su ba da mujarradin an kulla ciniki to zaman ya koma kan hannun alhikari saboda haka kun ga da yawa da cikin rigimin da ake yi a suna kawo a da yawa abu da duka aka yi rigima shine mutum ya ɗauka kan cewa dan an kulla ciniki idan ba ya riga ya karɓa abu ya rike shi ba kamar abu da dawo a tara ba hau kansa ba daga zarar an kulla ciniki a tara zaman ya yi misali gare ka in dai ba ɗaya daga cikin waɗannan suwar in bane guda biyar haka kamar suwar da kuke kawo waɗin din wannan to ka kai abu ka ce to shike nan kuma ce gobe zan zaune in dauka da abin da ya faru a kan asarar ta yi domin ajiya ke yi na a'a bai ulgari da ala sifa daban take da bai salam bai ulgari da ala sifa daban take da bai salam akwai sal akwai nau'i na salam a cikin algari ba ala sifa amma kafin shi salam ba a yi sa akan mu'ayyan ka gani? dole ne ka yi shi akan abin da ya ta himma eh? za ka ce abin nan a mota iri kaza iri kaza da sifa kaza da sauran amma alga'ibu ala sifa ta ce ina da mota suna eh, nau'i kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ayyanan naji to haka wannan ba a salama na kuma da su salama ne za a guda ba a cikin bayan yanzu <laughs> إيه؟ أمريكا ما تجد الموافقة لأوقات الصلاة وجائحة إيه؟ هو إيه؟ الذي يجب كان ضمان لنا أنه لنا أنه الباعث كان gabaki da amma wannan a jahi hadin da da to na'am alaikum salam ba za ku jore ba za ku jore mu karanta wannan na'am na'am mutum ya asuba ma ke ku ba shi ku da Allah ku kai karshen wannan matsalar sannan sai ku amsa dan mu gama zan ya zama cewar bayan magarba mun abin nan matsalatun matsala fi tilafil mutabayi'ain cikin saɓanin masu ciniki su biyu wa yutasawwaru fihi sittu suwa ana suranta sura guda shida sabani tsakanin mai tsaye da mai sayarwa al'ula surar farko an yaktalifa fi sihhatil bai'i wa fasadi fi saɓani akan inganci ciniki ko rashin ingancin an kulla ciniki mushtari ya san cewa ana kulla ciniki zama ne ya hau kansa saboda haka shi kuma alba'i ya san cewa dole ya fitar da wannan abun. sai ya ga kan cewa yana so ya warware cikin ke cewa ai asali ma jin ma bai halarta ba ana kiran sallar juma'a muke kuma an ai kiran sallar juma'a ciniki bai ba shi kuma sai ce a'a ba ana kiran sallar juma'a bane mun yi cinikin mu a lokacin da ya halarta ai ciniki to kun ga shine sabani akan fi sihhatil zai wa fasadihi fal qawlu qawlu mudda as magana da wanda za a karba wanda yake da'awar ingani ya annaha al asr domin shine asali ai mutum ne da za a yi ciniki lokacin da ba a yi saura ga wanda yake a a ba lokacin kiran sallar juma'a muke ba shi za a karɓi maganarsa ma'ana shi wanda yake a lokacin sallar juma'a aka yi ya ɓata cinikin shi zai kawo shaida shi za a nemi ya kawo albayyana idan bai kawo shaida ba shi kenan ba shi da da'awa idan tuhumar tana da karfi sai a ce ma wancan ya rantse kan cewa ba haka bane shi kenan wancan ya rasa haƙƙi idan tuhumar mata in ko ba ba karfafa ba to sai a ce masa ba ka da magana kuma ba ka da shirya shi kenan magana ka magana ban dace bal qawlu qawlu muddati a cikin dukkan wani ciniki wanda ake sabani tsakanin ka ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba wanda magana wanda za a karba muddati sihha kun san irin wannan ya zo a cikin harkar islamic bank waɗansu mutane sai su mu'amala da bankin musulunci sun yi mu'amala a ah, sai suka kasa biya da suka kasa biya sai suka ɗauki lauya suka je suka ce ka je ka ce ka ai aslan ma wannan mu'amalar ma da ake yi ba ai riba ce ko bankin mutunci baya cin riba saboda haka mu'amalar da muke haramtacciya ce don haka ga baki ɗaya ma contract ɗin ta rushe saboda haka kudin ma da aka ɗora a na ba zan biya ba bayan kuma da can fa ya zo har da fatawa akan cewa shari'a ce amma yanzu da yake da maslaha sai ya ce a'a ai ba ta ai a ciniki ne ɓatacci to wanda yake da awar siha magana su ita za a karɓa alƙawlu ƙawluhum da istiha li'annaha al-asl asali in mutane za su yi mu'amala za su yi mu'amala akan daidai ne ko akan kuskure to da wanda ya yi da'awar cewa daidai ake magana sa za a karɓa wanda yake ba daidai ake ba shi zai zo ya tabbatar cewa ba daidai ake ba shi za a ɗora ma nauyin cewa ba daidai ake ba a tsaniya matsala ta tura ta biyu an yi halifa fi jinsi saman fi sabani akan jinsin abin da aka sai abin a jinsin a saman farashi mislu an yaqula ahaduhuma dananir kayan su yace ai kudi ne da kudi ne na na dinariya dananir sulasa wato sululukan gwal wa yaqulu al-akhar qam kayan kuma sai ce a a ai cikin da muke yi da alkama ce alkama ne farashin fa yahliku fa yahliku kullu wahidin minhuma wa yusrafu al-bay sai kowannen su ya rantsa sai ya bata don kowa yana da awar cewar mulkin wato abin da ya mallaka bai fita ba sai da abin da ya faɗa babu abin da zai rinja yadda ɗaya so na sai a ɓata cikin Yawa ba za a ɓata cikin haka ba sai kowa ya rantsi idan suka rantsi sai a ɓata idan kuma suka ce ba za su rantsi ba to ciki yana nan wanda kuma duk yace ba zai rantsi ba to shi shi ne zai a wanda ya rantsa shi zai karɓi haƙƙinsa wanda ya ce shi ya rantsa da Allah shi ciniki da ake da dana da dinari a ya ce ko ba zan rantsa ba to sai Ali bin samu sai ba shi da nani wanda duk ya ya kirantsewa daga cikin idan duk su biyu suka wa shi kenan sai a ce ku tashi da ciniki yayi a الثالثة لو أن يختلف في مقدار الثمن su yi saɓani a miƙdarin farashin wannan ya ce ɗari ne wannan ya ce ɗari da hamsin ne الرابعة هكونش الزيرو الرابعة أن يختلف في أجله هل هو نقد أو مؤخر نوهد سورة كربس ساباني أكن واتو أجل دا أكي هل هو نقد لقد لي أو أجلا كو واتو كل يهنني كو كباشي sura ta biyar an ya talifa fil masmun ki sabani akan abinda abinda aka sayar wato wannan yace ga abinda aka sayar masa yace a'a ni ko ba abinda na sayar ba kenan fa hukmu hadhihi suwar wahid hukuncin waɗannan surori guda uku ɗaya ne wa zalika anna sil'a shine idan abin sai abin sayarwa idan kana biyadil ba'i idan tana hannun mai sayarwa ta halafa sai kowannen su ya rantsi wa fusiha al-bai'u inda salata sai a ɓata cinikin a wajen Su suwa ne a asalata banda mani eh, ahmad da shafi'i da abu hanifa wa in kana qa'imatan bi yadil mushtari idan kuma sil'ar tana hannun wanda ya saya kun ga wacce tana hannun mai sayarwa ko saboda haka tunda tana hannun mai sayarwa kaga bai ya fitar da ita bace saboda haka duk wannan abin da ake faɗa yana da hujja tunda bai riga ya fitar da ita ba to amma an ya riga ya fitar da ita fa al-mushari ya riga ya karbe ta kuma wahiya qa'ima tana kaiwa tukka nan a halin ta yadda take fa qila yahlafani wa eh, yahlifani wa yuksa za su rantse a ɓata jini wa qila al-qawlu qawlu al-mushtari ma yamini qawli na biyu kuma a mazhaba shine al-mushtari shi wanda ya saya za a yarda da maganarsa amma ma a yamini sai a ce ya rantse ya rantse kan cewar ɗari ne in ya rantse tunda tana hannunsa to da ka kaga tana hannunsa yana da shaida ta asali tun yana da shaida ta asali in ya haɗu tare da inda matsala ce ta kuɗi dama su sami shaida a wannan sallallahu alaihi kuma ya hukunci da shaida da rantsuwa akan misali ba tun ya samu shaida ɗaya cewa tana hannunsa ba abin da zai fita daga hannunsa illa ciniki wanda yake ya da wancan albari ya yi yadda kaga wannan ya rage hujjar mai sayarwa to kawai ya rantsuwa sai ya karba abinsa wa in talifat yadil mushtari idan kuma ya riga ya karbe ta hatta hatta baci ta canza at-talab shine a samu hawala su yayin da ya karba yana karba sai kasuwa ta canza ta kai wannan sil'ar da ya kare farashi a farashin da ya lalace dala ta tashi kafin a riga a biya to shine wannan at-talab shine hawala su ko kuma ta'allaka fi haqqul ghayr yana da cikin talab ya riga ya karba har ya bayar da ita kyauta ko har ya sayar ma da wani duk wani ya daga cikin talafus sil'a ya yahla to shi ma akwai sabani aka ce ya yahlifani wa yusra za su rantsuwa a bata cinikin wa yarji'ani ila al-qima to tunda kuma ta riga ta tafi ko an samu talab ya za a yi tunda ba ta nan balantana a ce a mayar da ita sai a koma kimarta to amma kimar ta ta yawon halin ran da suke rantsuwar ko ran da ake cikin ran da ake shi ne wisaƙan lishafi'i daidai da yadda imamu shafi'i ya ce wakila aka ce kuma alƙaunin ƙaunin mushtari ƙaunin da za a karɓa ƙaunin mushtari ƙaunin wanda ya sayar ne wifaƙan li abi hanifa daidai da abinda abu hanifa ya ce wato ba za su yi rantsuwa a ɓacin cinikin ba a koma ga kima to sai a karɓi maganar mushari ta mutum da asali yana ta inda har ya karɓa har ya yi tasarrufi a cikin sa wasadisa sura ta shida an yakhtalifa fi shartul khiyar fi saqani a cikin sharadin khiyar sharadin zabi fa ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-majri malik yace al-qawlu qawlu mudda'i al-bad wanda duk yayi da'awar cewa wannan ciniki yankake ne babu zaɓi. shi za a yi jadda domin shi ne asali cikin ciniki asali a cikin ciniki ba alkhiyar ba khiyar tsari ne hilafin asali amma in aka yi ciniki ana ciniki ne akan cewa an riga an yanke babu zancen wani tunani babu zancen saurarawa babu zancen bari in duba in gani bari in shawara saboda haka wanda yake da awar cewa cinikin babu zaɓi bas ne yankakke ne shi za a karɓa wa qala imamu ashab kuma daga cikin almajiran malik yace alqawl qawlu mudda'i alqiyam magana wanda za a karba magana wanda yake da awar khiyar don wanda yake da awar khiyar ya ya kiyaye abin da sauran bai kiyaye ba tunda dama an aka yi ciniki al'asul ai abbat albat amma har za a yi khiyar ina na samu kyan ana khiyar dole sai in wani abu ya faru wanda yake ya nuna akwai khiyar wa qala waɗansu malamai kuma a wajen mazhabar a wajen nan suka ce al qawlu qawlu qawlul mushtari fi kulli maganar da za a karba ita ce maganar mushtari a cikin dukkan suwar din in dai ake yi saboda shine zaman da ke tabbata akan sabil aql za a karba a reshe akan wannan matsala idan ta halafa yayin da aka ce tsiran zuwa su su biyu bada alba'i'u bil yamin wanda yake albai'u shi zai fara rantsuwa wifaqan li shafi'i daidai da abin da shafi'i ya faɗa wa qila yabda'u al-mushtari a wani kawai kuma aka ce al-mushtari abin da yasa aka ce albai'u shi zai fara saboda al-asl abin mallakar sa ne saboda haka tunda aka ce tunda ko mallakar sa ne yace cinikin nan ba haka bane to wannan ya dan bashi ya bashi dama sama da al-mushtari da aka ce aka kaddamar da shi wajen rantsuwa kamar yadda shafi'i ya ce wakila wani kauli a cikin mazhaba aka ce kuma al saboda shi al shi ne akwai a cikin mai yara na mace ta'lilin da suka kawo sun kawo ta'lilin da insha Allah zuwa zuwa gobe zan ga muku ta'lilin mai yara ya kawo a cikin tofa wakila yurqu bainahuma a wani kaulin aka ce ai kuriya tsakanin saboda babu wanda babu wani wanda hakkin sa yafi na ɗaya, shi yasa ma aka samu kaulukan guda biyu zaman dukkan cewa sun yi hannun riga to wannan shine tsakanin almutabayi aini a abu ne na na alƙalanci idan an je wajen alƙali to wannan fa duk darasi ne amma mun yi ta cikin darasi ne eh na'am gaskiya rage tambayi inda muna so mu gama kitabun salis din nan da an yi da an yi da gaske to muna da minti uku a yi tambayoyi din shi kenan sai mu tashi bayan maghrib bayan maghrib a nan za mu dawo malam isma'il nan za mu dawo bayan maghrib na'am alaikum salam na'am sai turaren ya faɗi ya fashe eh eh zaman akan masu sufa ma ke su zasu ɗauki asara su zasu ɗauki asara don zaman din bai intikali zuwa gare shi ba kuma sun ba shi dama ya ɗauko da kansa eh, shi ne amma idan da ya ɗauko ɗaya turaren sai su ce ya bugi waɗansu kwalaban suka fashe to na guda ɗayan da ya ɗauko dai yake cewa zai siya wannan ba zai biya ba amma sauran da ya fasa biya biya su ka gane bambanci tsakanin duk su na khiyaru tarawi na khiyaru tarawi shine mutum a tarawi shine wato a wato talabul mumla neman a baka dama dan ka je ke shawara ko ke shawara da wani ko ka yi ka yanke za ka yi cinikin ko ba za ka yi cinikin ba shine bishar yana tabbata inda zuwa muna ala ne na alaikum salam eh eh na'am a'a ai ba ai sabanin ba kan ya sayar bane ko bai sayar ba an yi ciniki sabanin cewar cinikin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne ko kuma saɓani akan farashin ko kuma saɓani akan abin da ya sayar ya ce shi ba abin da ya sayar ba ke nan shi abin da ya ci ga mutum ne yana da gidaje ya je ya sayar da gida gidan da ya sayar sai ya zama zuwa ɗan su zo su ba shi sama da haka eh, saboda haka ya je yana kaune ya samu wannan sai ya zo ya ce ai ba a wannan gidan mutum ciki ba ga ɗaya gidan da muke da na kwana ka gani na Thank you.

sai kuma a canji a canjin dala a sai da wasu kansa an samu canjin dala ai a mai aka kai masa ba a dala aka kai masa ba a dala duk da jirgin salam ne a dala ya kamata a kai wannan. to da kayan ga ya sai dala ai ba ruwan su da canjin dala yan canza inda ya ga ya saya dama shi ne fa'idar cinikin salam fa'idar cinikin salam da aka ce sai ka ba da kuɗi a hannunka Dan ka tsare farashinka daga canje-canjen daga tashi ko sauka kaga shi ya riga ya tsare ya riga ya yi prime ko ba haka ba saboda haka shi da ya yi wata gina da aka bashi dalar ya je ya juya ya je wata harka yanzu dala ta canza ya zo ya ce a bashi wani abu daban shi ne zai ɗauki wannan Yeah. a wajen wajen clearance ai duk lokacin da za su saboda haka abin da abin da za a yi na clearance da abin da yake a nan wajen da shi zai shafe amma na wajen tumatir kan cewa zai iya karɓo tumatirin mutum sai an kai za a je a biya shi to wannan ai sharafin ya karɓo tumatirin mutum sharafin ya zama to kan cewa ya karɓo tumatirin mutum ba tare da ya ba shi kuɗi ba kaga wakilci saboda ka asara tana kan mai tumatir idan kuwa ya karba ne da sifar ba wakili ba da sifar ciniki ya tsaya to wannan ya zama to daini da daini yana bin da bashin kudin tumatir shi kuma yana bin da bashin tumatir bai halatta ba zama suka ce ya bashi bashin tumatir shi kuma yana bin ta a bashin kudi ya zama to a daini da daini amma ina zuwa ya ba da tumatir din

kai gari ko su kai kamfani su je su sayar samu riba to ai kenan suka yi asara su in wani abu ya faru su za su ɗauki asara su sun gari kuɗin su ba su domin ciniki ya riga ya kuma alaikum salam sai su wanda idan ba ce da mota da da da kuma ba ba za su ba shi kuɗin sa ba sai sayar da mota idan suka idan ya dawo da mota ya ce ya fata shi yake dawo maka a ya suna da daji idan ya tsada daji za su dawo maka da a rubuci ɗari biyar kusa da ya biya sauran kuma da ma bai riga ya biya su ba amma su raka masa ce masa za su biya shi idan an sayar da mota to kaga kamar yadda warware ciniki ita hana ne wani ciniki to yayin da suka ce sai an sayar da mota za su biya shi wannan an samu jahala a ajali don ba a san lokacin da za a sayar ba to jahala a cikin ajali kuma yana masu idan ka ce za ka baya mutum amma ba ka san lokacin za ka biya shi ba wanda ce yi ba saboda haka sun sa nake yin maimakon su yi tsala ya ce musu sayar mun da mota wacce za su sayar mun da mota duk abin da aka saya ku ɗauki kuɗinku a balan ɗinku na saya miliyan ɗaya in kun sayar da motar nan ku ɗauki balan ɗinku na miliyan ɗaya su dawo da suna sun ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sun ɗauki ɗari biyar kun su dawo da ɗari bakwai in ya ga dama ya cin biyu ba in ya ga dama sun sun yi akan cewar galada da zai ba su kamar shi akan sayar masa wanda ya halatta kuma sun ce kawai zafi ne don su taimaka masa su ma ba babu yi amma a ce a zo ne cikin ya dawo musu da shi in ya so su biya shi duk lokacin da suka samu suka sayar da mota in ba sayar da mota ba kaga akwai zarar wannan ya ce me ake nufi da a rafi halalati a ranti a baka ciniki ina wata irin hausa nake ko abin da wai a rafi a lalata da a rantsi ne a rantsi a bata ciniki ba ci ne wai lalata ciniki a bata ciniki kun gane a bata ciniki wato shi ne wanda ya sayar sai ce wallahi ni cewa na yi na sayar maka a dubu da shi zai fara rantsuwa mai sayarwa sai mai saya shi kuma ce wallahi a dubu ɗari a dubu hamsin ka sayar mu to idan sai wannan rantsuwar kowa ya rantse to sai a ce shi kenan ciniki ya baki. ɓaci abin da ka saya ka mayar masa in dama kuma dama ko da ke dama a wannan sura ba a riga ma an karba ba so da ka kowa ya rike abinsa kai ka rike kudinka shi ya rike kayansa shikenan amma shirkin da aka riga aka kulla an bata shi shine ma'ana a rantse a bata shi kun gane alaikum salam wa in talifa yadi al-mushtari na'am Eh, wato talafin babir abinda aka kaya wato kucewarsa kucewarsa shi ne ya zama dukkan cewar kasuwar kakali an samu hawa da su ya zama to abinda ake sayar da shi naira dubu yanzu ya dawo kusan kasa da kudu kuma wannan hawa wannan shi ne talafin babir ko kuma ta da Allah ka yi haƙƙin zai da aka ba shi ya sayar ba da wani yanzu idan zai ce a dawo masa da wannan abin ba ne a dawo masa da yake yi ko ba ne halin da zama sun yi ya ba ko kuma ya fama wani shi ma kaga in yace a dawo masa da ba ne a dawo da shi ya da shi yasa duk wannan yana nuna kan cewar abinda wanda zai yana da cikin kalafin da ne su wasu suna da yawa amma da wayannan su ne da na سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك